wa rahmatullah a sunana Muhammad Rabi'u Mustapha kamar yadda kuka sani barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a channel dita mai suna Muhammad Rabi Tech a yau bidiyon mu shine zan nuna muku yadda za ka magance matsalar app not install kasancewar wani lokacin za a tura ma application ga wanda ya tura ma wannan application din yana amfani da shi a wayarsa lafiya kalau amma kai yayin da ka yi kokari za ka yi install ɗin a application ɗin nan zai sama app note install sai na ga ya dace na yi muku wannan bidiyon domin na nuna muku yadda za ka magance wannan matsalar ta app not install a wayarka ta android kafin mu je kai tsaye ga gabatar da bidiyon mu muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na channel ɗin mu ba da su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun Assalamu alaikum wa rahmatullah a bidiyon mu ne zan nuna muku yadda za ku magance matsalar app not install sai dai ni wannan bidiyon na yi sa ne a waya ta infinix kenan maybe idan kuna amfani da wasu wayoyin za ku ga hanyar ta sha bambam amma idan ko ba a hankali ko kula za ku ga duk abu ɗaya ne bari na nuna muku wani application da na yi ƙoƙari zan yi install yake nuna min ba zai yi install ba kamar yanzu misali gashi na shigo file manager wayata na yi ƙasa wannan shine application ɗin da na yi ƙoƙari zan yi install yake nuna min ba zai yi install ba gashi nan misali na taɓa shi kamar haka na taɓa install gashi nan za ku ga gashi nan in kun kula za ga daga nan wajen yana nuna app not install ma'ana ba zai yi ba zai install a wayata ba gashi nan za ka yi bug ne idan kana so ka kai wannan abun za ka shiga cikin setting ɗin waya ka ne idan ka shiga settings za ka yi ƙasa ne a hankali za ka ga ga wani waje yadda aka sa google za ka taɓa shi gashi nan ya buɗe za ka yi ƙasa ne a hankali a hankali za ka ga wani waje nan da aka sa security za ka taɓa shi ne kamar haka za ka taɓa nan wajen da aka sa google play protect gashi nan google play protect za ka taɓa shi kamar haka za ka ɗan jira shi kaɗan idan ka shigo wajen za ka taɓa nan wajen ne kamar haka za ku ga wasu ɗigunguna nan guda biyu za ku ga in kun kula za ku ga duk a kunna suke za ka taɓa na sama ne da zarar ka taɓa na sama za ga gaba ɗaya duka biyun sun mutu za ka taɓa su kamar haka za ka taɓa turn off za ka yi bag ne daga za ka yi bag a hankali tunda kana cikin settings za ka yi bag ne Idan ka yi bag za ka yi sama ne a hankali. Za ka taɓa nan wajen da aka sa app and notifications. Za ka taɓa shi ne kamar haka. Za ka nemi inda applications ɗin ka suke gaba ɗaya. Ga wani waje nan za a taɓa nan wajen. Za ka taɓa kamar haka ga applications ɗin waya ta nan gaba ɗaya. Za ka yi ƙasa ne a hankali, a hankali. a hankali za ka yi ƙasa za ka shiga nan wajen da aka sa google play store ɗin nan google play store za ka taɓa shi ne kamar haka idan ka taɓa shi za a taɓa nan wajen da aka sa uh, disable ɗin nan gashi nan za ka taɓa shi kamar haka za ka yi disable ɗin app ɗin za ka taɓa shi za ka taɓa ok gashi nan idan ka taɓa shi za ka fito ne gaba ɗaya za ka koma ka nemi wannan application ɗin da kai kokari ƙoƙari za ka yi install ɗinsa yake nuna ma a app note install za ka neme shi ne ga wannan application ɗin da dazu a baya na yi ƙoƙari zan yi install yake nuna mun ba zai install a wayata ba za ka taɓa shi ne kamar haka za ka taɓa install gashi nan in kun kula za ga daga yanayin dadewar da ya bai install ba za ku gane cewa wannan application din ya magance wannan matsalar ta app not install domin gashi nan yana kokari ya yi install yanzu za ka dan jira shi kaɗan za ka dan yi hakuri kaɗan ga wannan application ɗin da a baya na yi ƙoƙari zan yi install ɗin gashi nan za ga yanzu gashi nan ya yi install idan kana so za ka taɓa open domin ka shiga wannan application ɗin gashi nan na yi don ɗin wannan application ɗin zan yi bar ne wannan shine application ɗin gashi nan bari in fito muku da shi waje ku gan shi application ɗin da na yi ƙoƙari zan yi install yake nuna min ba zai install ba za ku ga gashi nan gashi na yi install ɗinsa sannan a da ƙarshe ina mai baku shawara duk wanda ya je ya kashe wa'annan abubuwa da ya koma cikin settings ɗin wayarsa da zarar ka yi install ɗin application ɗin yayi da ka koma ka je ka kunna wannan abubuwan da ka kashe idan kana so ka je ka kunna su za ka koma cikin settings ne kamar haka za ka yi ƙasa za ka taɓa nan wajen google ɗin za ka koma ka taɓa nan wajen security za ka taɓa nan wajen ne za ga ga wannan abubuwan ga nan a kashe za ka taɓa kamar haka ne kamar yadda ka yi ka kashe su gashi nan na kunna wa'annan za ka yi bag ne a hankali za ka koma ka nemi wajen application ɗin nan naka za a taɓa nan ne gashi nan za a taɓa nan za ka yi ƙasa ne a hankali domin ka nemi play store gashi nan google play store za ka taɓa shi ne kamar haka za ka je ka taɓa nan wajen ne to idan ka yi haka shikenan ka kunna wannan abubuwan da ka kashe yana da kyau a ce idan duk wanda ya je ya kashe su da zarar ya zo ya install ɗin wannan application ɗin ya yi da ya koma ya je ya kunna su domin suna da matukar amfani yana da kyau a koda yaushe a ce suna a kunna an bar su a kunne ne duka duka nan mu kawo ƙarshen bidiyon mu muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na channel ɗinmu ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙarfi hakan ne zai ah, ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun dora sannan idan bidiyon ya burge ku muna so da ku taba mana like sannan ku yi comment sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana mun gode Peace.